وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 shekara ta dubu biyu da goma sha 2013 almiladi gashi Allah sake dawowa da muka karatun mu na muwaffaq Imam Malik wanda muke gabatarwa a masallacin Masjid Abdullah ibn Abbas Madina Sokoto idan ba amince ba mun shiga kitabul jumu'ati kitabul jumu'ati mun yi babi ɗaiɗai har zuwa babi hudu ko biyar yau za mu tashi babi na shida ko babi na bakwai shin a babi na takwas ko haka alhamdulillah babi na takwas babul hay'ati wa takhattir riqabi wa istiqbalul imam yawm al-jumu'ah istiqbalul imam yawm al الجمعة wannan babin zai ba mu bayanin al-hay'a ana son ka sanya kyakkyawan tufafi ka yi kyakkyawar fita kyakkyawar kama alhai'a kama mai kyau ranar juma'a babul hayati nan abinda aka so alhai'a sannan wacce khabbin rikabi abinda da an ka ki na tsallake mutane ka yi latti ka ƙi huwa juma'a sai an makara kuma ka kama da mutane kawo mutane wai kai a dole sai ka samu sahun harko wannan ya zo akan haka na abin ya zo game da haka na shi wannan an hana alhaya ya mun kadiba wancan kamar umurni na wanda yake kada ya kunu wajiban ta takhaddar riqabi hanina kada kada ya kunu haraman sannan wasu qiblati wasu imami ana son kuma idan an ka zauna zaman ka in kana cikin masallaci in dai ana cikin da'iran masallaci ko kana bangaren dama ko bangaren hagu ko gaba ga limame duk a zuro ma liman ido a zuro ma liman lokacin da yana huɗu ba ido a dube shi a huskance shi wannan shi zai taimaka ma kakka shagaltu da wani abu sai mai taimaka ma na mai da hankali ga abin da liman ka faɗa wannan istihbaba kenan cikin wannan mun samu akwai abin da yake kamar yajibu sannan akwai abin da yake haramun annahayu sannan akwai abin da yake al-istihbabu duka wannan ta tattaru dai za a yi waɗannan abubuwa na hai'a ko istiqbal imami kuma za a nisanci ta riƙabi duka yawmal juma'a ta ranar juma'a ما ليش حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين wannan hadisi duk da ya zo a wannan siga ɗin mun kadiba ta hanyar sanadi akwai irsari ciki saboda ya haimnu sa'idin al-ansari tabi'i ne eh bai cikin sahabbai bai kai dabakatul sahaba ba tabi'i ne dabakatul rabi'a ma yake to muka diba haka yace annahu balagahu shi yace haka ko kaga a zahiri kana iya cewa hadisi ya samu matsala sai dai hadisin bai da matsala saboda hadisai ingantattu mausulai a cikin Abu Dawud da Tirmidhi duk sun tabbatar da wannan nafsin hadisin dai gashi ma ala ahadikum babu laihi ga ɗayanku law sau thawbaini da zai rike tufa biyu li jumu'atihi ga na zuwa jumu'a thawbaini wato asin da asin taggo da wando da riga thawbaini abin da yake daurawa da abin da yake yafawa thawbaini kenan Allah akalli kenan ka samu thawbaini ba thawbaini kala biyu ba ko siffa set biyu ba ba set biyu ba set ɗaya na amma mai haɗe cikakken haɗi taggo da wando siwa saubai mihinatihi banda tuhon aiki zai yana tuhon jama'a eh kalimat ma ala ahadikum sun fassara ta kala biyu babu laihi kenan ashe ko ka riki tuha biyu tuha kala biyu kana da tuhon aiki sannan kana tuhon jama'a babu illa ba a ce ka yi guluyi ba ko ka so kawa ko ka wuce wani abu na cikin shari'a ko kuma suna fassarawa ma'ala a ahadikum Eh? abin da ya wajaba abin da yake wajibi akan ɗayanku ma abin da ala ahadikum abisa ga ɗayanku e eh law ittakhadha da ya rike tufa biyu sai zan mi sai zan ta'kidi na in ma ka fassara ma din nan nafiya babu laihi ga ɗayanku ko ka fassara ta mausuliya mausufa ya kamata ga ɗayanku ya cincinta ga ɗayanku ina fatan mun gane wannan hadisi kamar ne ambata a nan za a gane mun qati'i amma hadisi ne ingantacce abu dawud ya rawaito shi ta layin abdullahi ibn salamin a cikin libasu a cikin babul libasu fil juma'a ko lil juma'a sanan ibn majah ya rawaito shi shi ma ingantacce yana duk daga aisha radiyallahu anha ma'ana hadisi an sami ta layin aisha radiyallahu anha sannan an sami ta layin wa ta layin abdullahi ibn salamin hadisi na ingantacce na cewa ana son mutum ya riƙe wani abu na tufafi wanda yake ajiyewa yau da kullum bai ɗauka ta sai ran juma'a bai amfani da shi sai ran juma'a wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara كان لا يروح إلى الجمعة إلا wata وتطيب إلا أن يكون حراما wannan hadisi shi ma hasari na wanda ya tsaya mawqufun ala abdullahi ibn umar hadisi na sahihun min haythu sanadi malam yana cewa haddathani an malik muma malik imam dar al hijra من الطبقة السابعة النافع مولى عبد الله بن عمر من الطبقة الرابعة أو الثالثة الرابعة أو الثالثة الثالثة نافع أن عبد الله بن عمر من الطبقة الأولى من الصحابة kana la yaruhu ila aljum'a ya kasance baya tahiya juma'a shi abdullahi ibn umar kalimar raha yaruhu ma'ana zahaba ya zahabu amma ba unhan da ita sai an wuce sha biyu da sha sai ka ce raha ya ruhu ha zuwa dare idan kamun sha biyu na rana nika magana sha rana da hituwar rana har kamun rabin rana sai a ce gada ya gadu nan sai a sa gada ya gadu in ku an ka wuce sha biyu tsakiyar rana sai a ce raha ya ruhu kila an gane guduha shahrun wa rawahuha shahrun ya an ka yi yini ta tahiyya wata biyu kenan abinda an ka ba annabi Sulaiman alaihi salam kalimar raha sai an ba da zawali kenan la ya ruhu ila juma'a bai zuwa juma'a illa dahana sai ya shafa mai ga gashi ne ma'ana ya yi wanka ka san dai wanka sai an gabatar da shi shi ba sai ma an bata ma shi ba ka akwai shi gusul yawmul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin to bisa ga haka illa dahana sai ya amfani da duhunu an san duhunu mai kenan wata tsayyaba ya shafa turare ko ko ya shafa mai mai kamshi kullun ko ko sati duk sai yayi haka duk wannan alhaya kenan ko ashe daga cikin abinda aka so ga jumu'a ka sa kyakkyawan tuwahi tuwahin da ba su haka zuwa aiki da su ba zuwa lebarancin ka tuwahin da ba su haka zaman gida da su ba tuwahin da su ba su haka aikace aikace ne da kullun da su ba ba saubaini lil jumu'a siwa na hinatihi sannan bayan haka in kai wanka ka shaci surakka ka shaha mata gashi man gashi sannan ka shafa turare ka yi ado an gane wannan mala ya ce illa ya kuna harama sai yana cikin aikin haji ya shiga harami sai in harami na kusan kuma ga harami ba a shafa duk abu mai kamshi ko ba haka ba masha Allah abu na gaba وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى ركاب الناس يوم الجمعة وأن حديثي duk da dai a cikin sanadinsa za mu ga wani abu mai kama da du'ufu mai kama da cewa ya an samu inqita'i don an samu ibhali mubhamun ba a ambaci wani mutum ba amma magana hukuncin da shi hadisin ya taho da shi ya tabbata a hadisi ingantacce mausul saboda haka hadisin wannan muna iya ce mai da'ifi na kadan min haisu saradi a fahimta amma hukuncin da ya ka tabbatarwa hukuncin da ya zo mun da shi sahihun kuma kila fahimta wannan shi yasa sai su bashi su ce sahihun li ko ba don karan kai ne ba abin da ya hana mu ce mai sahihun ta hanyar sanadi haddathani an malikin an abdullahi ibn abi bakar ibn hazmin mun sai shi ehin ibn hazmin wancan da aka rubuta ma takarda kuma an kake shi a yemen ko wanda a cikin takardar Allah ya masal alqur'ana illa zahirun ko wannan hadisin to shi abdullahi ibn abi bakar ibn hazmin duk da mana an ƙetare mutum guda don wanda yake abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn hazmin saman jaza a kira mutum da sunan kaka ne a ce wane dan wane to dan da a ce wane sai a faɗi kakan don ana cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mai ibn abdul mutallab ko ba haka mun san kuma ibn abdul mutallab kakan shi abdul mutallab kakan shi ne shi ma da kai ne ya ambata haka nan eh eh an abdul mutallab ko ba haka ba anan anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib hadisi ingantacce a cikin bukhari sannan kuma shi ya shara ahmad ibn hanbal al-hanbal dan aka ce hambal hanbal ai sunan kakan shi ne don ahmad ibn muhammad ibn hanbal yake ala kulli halin nan dai abdullahi ibn abi ibn muhammad ibn hazm shi kuma amman haddathahu to na an kai ibhali ko ba faɗi ba daga wanda ya bashi labari kuma wanda ya bashi labari ba sahabi bane don an ce an abi hurairata kaga dole ɗalibin abu huraira na ba sahabi ba ne to kaga an ibhami hadisi da an ka samu irin haka da an ka bincika an ka kara da an ka tankaɗe ba a gano mutumin nan ba sanadi asbaha da'ifan sanadin da'ifi na wa bittali in ku sanadin ya zan da'ifi abin da za a faɗi magana ita ma da'ifi ya ce ko ba haka ba to amma sai yadda magana za a faɗi tana da gudunmawa ta hadisi ingantacce ila fahimci wannan amman haddatha wa abi huraira daga abu huraira الصحابي الجليل أنه كان يقول لنا شوال أن يصلي أحدكم إيه؟ بظهر الحرة ɗayanku ya tahiya ya salla bisa kwalta tsakiyar zahirana cikin zahi khairul lahumi an ya ka'uda ya fi masa ya zanna gida ya kashe lokaci hatta idza qama al imamu halima in ya liman ya shigo ya khutuba yana khutuba ja'a sannan ya taho ya takhadda riqaban nasi ya kama tsallaka wayan mutane yau jumu'a ranar juma'a a fahimci wata magana nan akwai ta masu ta masu balaga sosai wata balaga ta ta hanyar tarkibi abinda Abu hurare ka sanya ce ta zahiri wallahi ɗayan ku gara yayin sallah bisa tsakiyar rana ana gwamza rana irin yanzu da yake da kwalta tsakiyar kwalta babu wurin azawa ya fi ma ka tsallaka kawuna mutane ka shiga cikin inuwa ya fi ma sallan nan bisa kwalta ka kone duwa da kaka konewa ya fi ma ka tsallaka wayoyin mutane ka ce sai ka samu can cikin wurin inuwa ko ba haka ba ehe to haka magana take amma mi ka kawo mutum ya yi sallah cikin rana tsakiyar kwalta ko ko ka kawo hayya bukati tsallake mutane ce sai ya zo gaba zama ne ya yi ko ba haka ba ehe sai kawo dalilin da ka sa wannan sai ambaci zaman ya rakka zalahin kan zama gida yace ɗayan ku yi sallah tsakiyar rana rana na kuna ce ya hiye zama ne gida gidanai sai an ce ga liman ya hau min bari ya kama tsallaka wayan mutane wai shi sai ya samu gaba kila fahimta to wannan takaddar rikabin nasi ya tabbata hadisi ingantacce man sallah sallan ya hana haka nan kila fahimci wannan in ban manta ba ya zo a cikin muslim in ban manta ba a cikin bukhari ya zo akan haka na ce ba a tsallaka sannan kuma hadisi ya tabbata a cikin imamu ahmad abu dawuda wani sahabi na cewa mun kasance idan ɗayanmu ya zo ya jalisu haisu yantahi majalisuna yana zama inda wurin zama ya kai inda wurin zama ya samu wurin zama da ka shigo bakin iyakar daga nan in ka ce sai ka tsallaka wanto nan a wurin zamanka kila fahimta yawwa daga wadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam na hudu ba na bada karatu wata rana sai mutum uku sun ka taso annabi na cin kansu da sun ka zo ɗayansu su na yagga wurin zama inda yagga wurin zama sai sauri ya zanna wurin nan ɗayan sai kama tsallake kama tsallake kama tsallake sai ya samu wuri dan ya diba dai bai ya tsallaka kuma inda ya gauri bai ya zama nan sai ya koma tai. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ya fassara su ko yace wannan ya ga inda wuri ya daidaito ya sai ya zanna ya ji kunya Allah Allah ya ji kunya tai shi ko wanga ya zo ya cutar da mutane shi ko wancan bai bukata alheri ya koma wata kila fahimta duk wanda ya alheri kenan wacce su ya alheri wanda ya sanna inda wurin zama iske shi wanga ya ce kama tsallakowa a cutar da jama'a kafin cutar da jama'a da yake shi ko wancan komawa ta yayi shi ma aibi na ehe yantahi ilaihi almajlis ala kulli halin rajjumu'a ya yi tsanani kan haka nan shi yasa ba a tsallake sai in ya zan dole ko ba haka ba yawa iba usaimin ya ambata cewa ran juma'a sai in liman na liman na ya tsallaka saboda ya zan haja dole sai ya ta wurin ko ba haka ba inda ba a wa liman hanya ba kila fahimta ba ya mai hanya shigowa ta baya ba mhm, mu kiyaye da wannan wannan hadisi kamar da mun kace ta hanyar sanadi yana da wannan raunin saboda an ibrahimi amma ya tabbata a hanyoyi da dama mun samu abu biyu kenan mun gama alhai'a sannan mun gama haɗin rikabi ko abu na gaba kala malikun as-sunnatu indana an yastaqbila nasu imama abinda sunna tabbatatta a duk mutanen Madina wadda ba ta da sabani haka mun ka samu ana yi Madina duk sahabban Madina sun ka rayu haka suka yi sun ka bar yan bayan su tabi'ina da tabi'ut tabi'ina har muka zo muka samawa da mun ka iske ana yi an yastaqbila an-nasu imama yau al-jumu'ati ran juma'a gaba ɗaya mutane duk su fuskanto liman ba a zanna ka ba liman ba ya wai kai inuwa ka kai ko ba haka ba ka sa koma shan inuwa ko ba haka ba ya ba liman da baya a dibin liman aka yi duk inda yake in dai kana ya gani ne to dibo liman aka yi gashi nan idan arada an ya ba idan liman ta zai ba man kana minhum yalil qiblata wa gairaha wanda ka dibin alqibla da wanda ba ya dibin alqibla duk inda kake juyowa za ka yi. har in yanzu kana nan sai ka juyo liman kaga ba alƙibla aka ba ko ai ba sallata ba sai ka juyo sai in ya kare hudu ba ya ce a daidaita sai a tashi a daidaita a kowa ya dibi gabas kila fahimta don fuskantar mai magana yana ƙara taimakawa wajen fahimta abin da ya kawaɗi kila fahimta sannan kuma sauraren ba yana cikin sharuɗan juma'a kila fahimta saboda haka waɗannan sai haka malai ambata kuma wannan haka take sunna ce a dibi liman abu na gaba ba ina sauri saboda duk abin na ga gwargwado wannan bai da wata matsala so doguwa babu qira'ati fi salatil jumu'ati me ake karatu ga sallar juma'a wace wace sura da wace sura wal ihtiba'u da siffar zaman da ake ana zama tsugunni eh ana ihtiba'u ihtiba'u ka tsanna bisa duwayunka sai ka kai kawafunka shine a ihtiba'u in kasa sa hannuwa ka ka kuma duk ana ce ma ihtiba'u zama dai irin zama ka bisa duwayyu shine ihtiba ko kuma sun fassara wal ihtiba zama mutlaqun zama amma zama a ina zama ga liman ko ko zama ga mamu mu saurara mu jiya wa man tarakaha min ghairi udhrin da wai hukuncin wanda ya baki tawa ita juma'a ha damirin ude ila juma'ati ya ude ila al-jumu'ati kabbar zuwa juma'a min ghairi udhrin حدثني يحيى عن مالك عن ضمة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل عن نعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله حديثي إن جنتتشي دقى حياة دقى مالك مالك إمام دار الهجرة دقى دمرة بن سعيد ثقة حجة وهو من الطبقة الخامسة دقى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من من فقهاء المدينة السبعة wa min tabaqati thalitha yana cikin manyan manyan gwarazan malamai wannan Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud a kula sosai mu ƙara fayyace shi can karshe ka dauke Utbah ibn Mas'ud shi wanda Utbah ibn Mas'ud dan uwa Abdullah ibn Mas'ud na fa Mas'ud ga da an kace baban Abdullah ibn Mas'ud wanda ka sani Abdullah ibn Mas'ud na san an san shi eh to dan uwa nai shine Utbah to Utbah nan shi yahi Abdullah Abdullah din nan shahi Ubaidullah yawwa kula mu ƙara gano shi ubaidullah yana cikin kibarul fuqaha al madina saba din nan guda bakwai cikin madina ya ubaidullah urwatu qasimu ko mhm anna dahaka ibn qais ya karbo daga dahaka dahaka ibn qais shi sa'ala an nu'man ibn bashir ya tambayi nu'man ibn bashir shi ma dahaka ibn qais sikatun na min tabaqat min tabaqat thalitha dahaka ibn qais min tabaqat thalitha thiqa سأل النعمان بن بشير من الطبقة الأولى صحابي الجليل shi na an ka ba kyauta ai ko ba haka ba an nu'man ibn bashir ko shi ya shi Umaru shi ya dan bashir uba ne nu'man sahabina baba ne bashir shi ma sahabina bashiru din shi na dauke Umaru ta inda annabi ya ce dana gashi na bashi kyauta kun tara hadisin har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kana daban da shi ya ce ina da dukkan su ka ba su yace a ban ba su ba shi ɗaya ne ba ya ce annabi ce ban shaidu akan jauri ko akan zalunci na Umaru ibn bashir mu gano shi ya riga cikin kananan sahabbai to shi an ka tambaya tunda shi as-sahabin aka ce ma za kana ya qara'u bihi rasulullahi Nu'man ibn Bashir ku as-sahabban annabi mi annabi ka karantawa yawmal jumu'ati ba ran jumu'a ala isri suratil jumu'ati ga raka'a farko in ya karanta suratul jumu'ati to ta biyu miya karantawa kila fahimta alama cewa shi mai tambaya ya rike ta farko bai rike ta biyun ba ta biyun ya ka tambaya kala sai ba shi amsa ya ce ka ne karau hal a ta ka hadithul gashiya ko ba haka ba wannan hadisi bai soke wani hadisi duk hadisan sun tabbata a wata ruwa yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la ga raka farko ga raka ta biyu karanta hal a ta ka hadithul gashiya ko wadda mai bulugul maram ya kawo to ita ma wannan yana karanta suratul jumu'ati a wata sannan yana karanta halata ha adika hadisul gashiya na karanta suratul jumu'ati a wani lokaci yana karanta munafiquna kuma ga raka'a ta biyu kila an fahimta duka kuma sun tabbata suratul gashiya ko wani hadisi ya tabbata sanadan wa matanan kuma hadisin ingantacce na muslimu ma ya fidda shi ya tabbata ibnu majah ma ya fidda shi وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليمان قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا كادي أمانة حديث دقى إمام مالك دقى صفوان بن سليم صفوان بن سليم ثقة عابد حافظ wannan Safwan ibn Sulaim a kula Safwan ibn Sulaim guda biyu na ko guda uku akwai Safwan ibn Sulaim hada shi ka shi aka wa laƙabi da sikatun hafizun abidun hujjatun sannan kuma shi bambanci ne guda shi an malami imamu malik sannan akwai daidai lokaci da tabaka guda suke safwan bin sulaiman da'ifun layyinun amma shi bai karanta da imamu malik ba shi sai an kace sulamu bin sulaiman sai a ce ana son a ƙara ka ƙara fayyace don ɗaya ka gamsu ka gane wanda aka sai a ce shehu malikin malamin malik shikenan ka gane wanda aka mihi a asika kenan aka mihi kila fahimta ehem don sun wa wannan sun ba imam malik wannan certificate na cewa la ya akhudhu illa an thiqatin bai karatu sai ga amintaccen mutum guda dai an ka samu wanda imam malik ya karbi hadisi gare ana shakku ko ana ganin ba ta taka bane zamu kai hadisi ne abdul karim ibnu abi mukharik zamu kai hadisi ne ko ba haka ba ittifaqan sun ittifaqi duka shuyukh imam malik sun ne sai wa sai wanga mutum ne wanda zamu faɗi gaba insha Allah a kiyaye haka la'alla zaka ta jarabawa ta wata rani an ka tambaye ka ko ba haka ba dukan su an yi ittifaqi kan cewa dukkanin man akhadha anhu imam malik gaba ɗaya fi katun illa wahidan a ce wani na ko ba haka ba zaka iya kawo shi insha Allah Abdul Abdul Karim ibn Abil Mukhariq نعم حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم دق صفوان to imam malik nan ya dan manta ya manta yace to nan kala malik la adari ban sani ba a anin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga annabi amla ko bai ce daga annabi ba magana ɗaya ya faɗi shi ya ba da amsa ban sani kun gane ai shin fatin hadisi na marfu'un ila rasul ko fatawata ya dai karantar da mu yace muna man tarakal jumu'ata ثلاث مرات min ghairi udhurin wala illatin taba Allahu ala qalbihi hadisin koda Safwan ibn Sulaim bai ce daga manzon Allah ba sallallahu alaihi in ma ya ce hadisin zaka ce mai munqati'un ko an samu mi an samu inqita'i don Safwan ibn Sulaim bin Sulaim tabi'ina ko ba haka ba min tabaqatir rabi'a ko ba haka ba kana ya ce mai munqati'i to kaddarama ba a samu hadisi ta Sulaim bai ce shi yace din ko ba haka ba hadisin ya tabbata ga Abu Huraira radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salasa jumu'atin haka yazo min ghairi udhrin taba Allahu ala qalbihi hadisi ne ingantacce mai bugu yace musu nan kurkusa ku diba an yi takharijin ta takharijin buguya dariqul jannati fi takharij ahadithil buguya ko wai dan Nijar da ya takharijin ta kuma takharijin gwargwado ya shawa yana daga cikin wannan ya kawo cewa wanga hadisi ingantacce na in ma kace ba kai da takhadin dan Nijar ba sai mu ce ya sahahu albani ko ba haka ba eh kila ka yadda ko ba haka ba hadisi na dai ingantacce saboda haka nan ko Safwan bin Sulaiman ya ce muna annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce mun kadin na kaso kai ta nan ko ko an ce Safwan bin Sulaiman shi yayi magana ka ce magana ta ta? to dai hadisin ya tabbata ingantacce daga Abu Huraira ba ko mun gane hadisin saboda haka hadisi ingantacce Allah samu gane saba Allahu ala qalbihi Allah zai samu ruhi ya rufe zuciyarsa imani baya shiga wannan hadari na babba na'am saba Allahu ala qalbihi ko shina wala ilati min ghairi udhrin wala ilatin ba udhri babu wani ciwo ba udhri na tahiya kenan illa ko yana kwanci bisa gado bai da lahiya ko ba haka ba udhrin rashin lahiya ta shiga ciki amma tun da ya kawo da guda biyu sai mun karaba sai mu ce uzurin tafiya ko jinya sannan sai mu ce min illatin rashin lahiya ko ba haka ba in tsaba Allahu ala qalbihi a karanci wani littafi na ibn qayyim al-jawziya shifa'ul alili min masail al-qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lili ya kawo irin munin azaba da hadisai ya tattaro da ayoyi da sun ka tattaro da fassara tsaba Allahu da yadda ya ka irin hadisan tsaba Allahu khatama Allahu ala qulubihim ko eh ma zagu zaga Allahu falamma zagu azaga Allahu qulubahum da duk irin waɗanga bi Ibn Qayyim al-Jawziyya sai kawo su ya fassara su fassara da kila baka samu wani wuri irin ta in ba nan ba شفاء العليل من مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم وحدثني عن مالك ina da man samu kenan man taraka jumu'ata ko na magana karshe inda ce wa man taraka hamin min ghairi uzurin sannan mun samo babul qira'ati fi salatil jumu'ati ko ana karanta salatul jumu'ati ga raka'a farko ga raka'a ta biyu a karanta halata hadith halata ka hadithul ghashiya wannan alawadil istihbabi ko ba haka ba ko ko mu ci alawadil jawazi istihbaban ko jawaza eh, yana yi wakila kace istihbaban amma kuma na yi wa a ce jawazan don jawazan annabi ya karanta wata wadda ba wagga ba ko ba haka ba ashe jaiz na karanta wannan inda ya lizince ta sai mu ce istihbaban kila an fahimta to sannan sai hukunci na karshe ihtiba'u zama gawa nan kalima ihtiba'u tana ɗaukar mamu tana ɗaukar imamu amma saboda hadisin da malam ya kawo muna sai mun kamar shi ta ga liman ihtiba'u zaman ma zaman da aka yi tsakanin khutuba da khutba وحدثني an مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما كما هكذا وانا حديث شما kila farko abin da zai zaka ci karo da shi sai aka hadisi na mursali ko munqati ko kuma mursal a takeicin istilahan ko na cewa ba sahabi na ba ya jingina shi ga annabi hadisi ya tabbata har cikin bukhari hadisi na ingantacce ba ta wannan hanyar ba ko ba haka ba sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an ce an ka ce ka ga wani yana bai zanne ka hudu ba zaune ka hudu ba zamanin umawiya na ana nufin ishara ta ana ishara zuwa ga yazid ibn muawiya ko ba haka ba wasu ce ana ishara zuwa ga abdul malik ibn marwana kuma tarihi ya tabbatar da duk suna haka nan sai dai yazid mu san dalili ne ba amma abdul malik ibn marwana an san dalili ne kiba gare bai iya tashi ya je wurin tsayi sannan kuma lokacin nan sun fara kirkiro bid'ar da aka yi na huduba mai tsawo don huduba mai tsawo tana daga cikin bidiyoyi ko ba haka ba ba a huduba mai tsawo har mutane so gaji so gaji so gaji mun sallah sai a ce daga cikin fiqihin mutum huduba ta ta zanga jeruwa sallah ta ta zan mai tsawo to alamar cewa faqihi na alamar cewa san addini shi yasa har ya kasance magabata tabi'ina da tabi'u tabi'ina sukan je heliman in ya tsawaita musu hudu ba ɗabi'a larabawa ta ala kulli halin dai sai wannan aka yi mai ishara ga cewa ga wani zaune ka hudu ba yace ya saba masunnan annabi annabi ya kasance wallahi in faɗa muku yana hudu ba tsaye sai ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba sannan ya zauna sannan kuma ya miƙe ya hudu ba ya hudu ba sai an ka samu kenan ashe ana zama ga hudu ba jimu'a a fahimce ni to shi na imam mali ya kawo nan hadisi tabbatacce kusan dukan sab'a sun ruwaito magana zama bainal khutbatayn sunna ta tabbatatta amma nan ga wadda ta zo haddathani an malikin an ja'far ibn muhammadin an abihi daga ja'far ibn muhammad al-baqiru ko muhammadul baqiru ko ba haka ba an abihi shine ja'far as-sadiq muhammad al-baqir ko waɗanda da shi aka cewa imammansu eh an abihi anna rasulullah shi muhammadul baqir kaga ba sahabi bane kamata ya ce daga ɗaya daga cikin sahabbai mun san daga cikin malamai ne akwai jabir ibn abdullahi ko ba haka ba ya kamata a take da daga jabir ko da ɗaya daga cikin dai manyan manyan sahabbai to nan kuma abin bai cutar cutarwa tunda an samu a wasu hanyoyi an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah khadaba khudubatayn yayi khuduba biyu yawmal jumu'ati ranar jumu'a ya kudu ba biyu wajalasa bainahuma wajalasa na me ya nuna tsayayyi su shi su hudubobin tsayayyi su shikenan an samu sunna biyu a lokaci guda sunna ta farko hudubobin tsaye aka yi sunna ta biyu ana zama tsakanin su a bambanta su kamar da yawa da muka yi alhamdulillah kila an fahimci wannan wannan ihtiba'u kenan ana zama tsakanin huduba da huduba ranar juma'a ina jin mun kare da wannan maganar juma'a kusan za mu kare da ita nan duk da kuma hadisi wasu hadisai malam zai koma ambato mana su a gaba amma ba karkashin kitabul juma'ati ba kuma ba karkashin babul juma'ati ba zai kawo mana karkashin babu jami'ul lissalati tunda ita ma juma'a sallata ko to kan mu yi mamaki za mu samu kuma wasu ɗaiɗaikun wasu hadisai da za su ɗan koma an mana wasu abu na hukunce hukuncin juma'a kila an fahimci wannan to alhamdulillah yanzu mu shiga wani kitabi kitabu salati fi ramadana in kun kaman in ba ku manta ba dai muna magana kitabu salati saboda haka ba ramadana muka magana ba ka ma tambaya ga watan ramadana a ramadana sallah nafilar da aka yi ciki wadanga da wanda muka ce ma at-tarawih ko ka ce asham sham ko a ce duk da yamul layli ko a ce mata tahajjudi ko aka ce mata alkareji ko alkawaje duk abin da kace dai ita muka mishi kila an fahimta babu targibi fi salati fi ramadana kwadaitarwa a targib kwadaitarwa na a rinka sallar dare a ramadana حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا حديث تاني سنة يكون قد واضحا يحيى daga malaminsa malik imamu darul hijira daga babban malaminsa na hadisi muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidillah ibn shahab az-zuhri daga urwat ibn zubair ibn al-awam urwat ibn zubair shi sahabina na ko eh, shi tabi'i na amma yayan shi sahabi na abdullah ibn zubair kila gane az-zubair ya haihu abdullah ibn zubairi a lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam amma Urwatu ibn Zubair kane ne da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan Urwatu ibn Zubair dai mun san babban ɗalibin Aisha ne kuma dan danta na dun dan dan yattana dan Urwatu ibn Zubair dan Asma'u na Asma'u binti Abi Bakar As-Siddiq saboda haka ga Urwatu ibn Zubair gare ta ya tashi kuma ya daga cikin suka kwashe hadisan Aisha radiyallahu anha da shi da dan uwa ne Al-Qasim ibn Muhammad da amra wadda muka ambace ta can farkon karatu aisha din nan zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da hadisan dai dukkan sai katu ko ba haka ba kuma waɗanga yan fast class na ko yan ajin harko na dukkan su in ka duba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah salla fil za ta laila wani dare cikin ramadana manzo Allah sallallahu alaihi ya fito bayan sallar isha'i yayi qiyamul layli salla yayi sallar dare fil masjid a masallaci za ta laila wani dare a wasu hadisai sun ƙara fayyace muna sai da an kai sallah man sallah sai ya koma gida ya dan ci dan wani abu ya zanna ya dan huta sai ce Aisha a shi shimfiɗa cikin masallaci shimfiɗa shi manzo sallah sun da yake azawa yana sallah cikin ɗakinta sai ta ɗauke wannan shi ta kai ta masallaci ta aji Wanzu sallah sun yi fita sai ya kabbarta sallah fa salla bi salatihi sun. sai aka yake tibis wasu zo irin ɗan zuwan da suka yi masallaci ɗan sallolinsu ko ko su ɗan huta ko su ɗan yi kwana sai yanzu sun ga annabi sallah na sallah a to kaga shi kenan ka san ko baka ga annabi na sallah ka azata ka tunda ta ka bata da garanti ko ba haka ba ke sai sun ka adata sun ka bi ta annabi kowa bi annabi zaddaɗi ko ba haka ba an ka sallami sallah gari yau waye an ka kama magana cikin gari ka yau annabi wallahi jiya annabi ya muna wata sallah mai daɗi kunji kunji kunji kenan kowa ɗauko alƙawalin yau da shi za a yi gashi nan sun masallan lailatul qabila da wani shekari ko yauwa da dare dare mai zuwa annabi ya sake hituwa yayi wannan sallar don ba a ɗauke mai agalamin ba ko wurin ko abin sallar ran nan daren nan fa kasuran nasu mutane suka cika masallaci birjit da an ka waye gari kaga har na kure gari za su ji an yi wata sallah je mai daɗi sun majtama'u min al-lailati salisa aw rabi'a shakkar rawi sannan sun ka sake taruwa wadda annabi ya kihtowa shi mai rawin ya kashe ku ko ta uku dai ko ta hudu to wanda dai annabi ya kirtowa ran nan dai falam ya kharuj ilaihim rasulullahi manzo sallallahu bai fito ba to amma wannan ruwa ta Aisha Abu Hurairah ya roto mana irin ta ko ba haka ba in ma ita Aisha tana cikin gida kila ba da ita an kai ba to Abu Hurairah da shi an kai shi ya kawo mana takakken labarin ya tabbatar mana ta uku an hito kuma an yi annabi ya hito ta hudun ta bai hito ba kila an fahimta nan abin ya warware in kana ba labari sai ka ba labari haka na'am falan ya kharuj ilaihim rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai hito musu ba ma asbaha da gari ya waye kala manzo sallallahu alaihi wasallam ce musu hadisin abu huraira da hadisin aisha ita karan kanta a ruwaye bukhari da muslimu ran na hudun daren na hudun da manzo sallallahu alaihi wasallam bai hito ba annabi na zama ne cikin masallaci in eh, cikin daki inda Aisha mutane sun ka kama taruwa an ka cika masallaci makil hawaje an ka jira an ka jira annabi hitowa. sai sun ka kama as-salat as-salat ya rasulullah sai aka kama kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ke ji mutanen ki ko ke ji mutanen ki ce ina jin su kyale su aka yi suka yi suka yi rawu yace suka jira suka jira annabi ke hitowa sai kowa ya tashi ya kama sallah shi kadai kowa ya tashi ya tafi ake ko ba haka ba eh eh wani sun ka saba sun ka ko ba sun ka saba annabi shi ko ya sallah cikin gida to gari ya waye da ya fito ya kai musu wannan magana yace kadar aitu allazi sana'atu na ga abin kun kai jiya na ga kun taru kun cika masallaci ai ban ban ba ma ba mantawa ni ba ko ba wai sallah abban ya ba ba makara ni ba duk wannan ya hato a cikin ruwayoyi ni hana ka hito misali yace wa lamyan na'ani min al ilaikum illa anni khashitu an tufrada babu abin da ya hana in hito in yi tafaci na tsoraci aga kuna sunta aka kun zaku aga kuna iyawa a farlanta muku ita tausai ne baku in eh, tausai kun ka bani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai sun yi abin da ka halda al'umma eh wannan fasara ita daidai ban fito ba sai don gudun kada a fallanta muku ita akwai ɗayan fassarar da tana da rauni ban fito muku ba tsoron ni wasu daga cikin ku su ɗauki lata kila fahimta ko wannan fassara tsoron ni wasu daga cikin ku su ga na hito ɗaya na hito biyu na hito uku na hito hudu su aza farin ta su ɗauke ta matsayin la yan sun ka ga wani mai basu aza mai kaulasa ko ba haka za yi ba to shi yasa nake hitowa to amma dai wannan fassara don kada a sallanta muku ita to ita ta inganci saboda abin da za mu faɗi gaba an gane wannan aisha ta ce wa zalika fi ramadana wannan salloli da an kai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ke to a cikin ramadana na ashe ana qiyamul layli annabi na salatul yana yana qiyamul ramadana cikin ramadana ashe na yi shi kadai cikin gida yana yi kuma kowane ramadana sannan ashe ya taba jami'i na tarawihi a cikin masallaci tare da sahabbai ne ko hassau uku mun fahimci wannan a masallaci hassau uku amma ya taba jami'i kuma wanda ba sa uku ɗin gaba da mutane a kun wurare da dama don an yi tafiya an taba biya ta sallah yayi wannan kila an fahimta amma dai gashi an samu cikin masallaci kan haka eh an kai sunna ta ta manzo sallallahu alaihi wannan fi'ilan cike nan ko aikace kenan ko kaulance wa haddathani an malik an ibn shahab an abi salama ibn abd ibn auf an abi hurairata anna rasulullah shi ma ga hadisi ina gani in kuka diba zahiri ingantacce na kware da gaske daga imamu malik na dazu daga ibn shahab shi ma ya gabata daga abu salamata ibn abd ibn auf ba abu salamata as-sahabi ba abu salamata wannan at-tabi'i dan abd ibn auf dan miloniya ko dan aljanna kuma dan dan aljanna mun gane Abu Salama ta danga Imam al-Bukhari ya hada mana suna ne yace Abu Salama kunya ce sunansa Abdullahi inji Imam al-Bukhari yace ismu Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Auf shi Abu Salama din nan almajirin Abu Hurairah na an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inji Abu Hurairah yace manzo sallallahu alaihi wasallam kana yuraqibu fi qiyam Ramadan annabi na kwadaitar da al'umma ta annabi na kudaitar da sahabbansa game da a rinka kiyama ramadan amma min ghairi an ya amura bi azimatin ba yayi umurni kan tilas dole ayi ba azima abinda babu keke ke babu mazauda dole sai an yi kila an gane to ba irin wannan umurni yayi ba umurni na dai na targibi da istihbabi ni yaka cewa fa yakuri na cewa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tsayu duk wanda ya tsayu ga watan ramadan imanan dun dai ne dun dai yadda da Allah ko dun dun ikhlasi Allah dai yawa ba do a ce yana da kokari ba ko ba haka ba sabon kuma neman lada yake ga Allah ko ba haka ba to gofar lahu ma taqaddama min zambihi ana gafarta mai duk abin da ya gabatar na zunubansa wannan malamai sun kace as-sagair ko ba haka ba su kabaira sun kace sai an tuba saboda ka ai kokari a tuba to wannan hadisi wannan da Abu Huraira Imam Malik gawa an so shi ga Ibn Shahabin wancan hadisi na Aisha shi ma Imam Malik gawa an so shi ga Ibn Shahabin shi yasa kai tsaye Imam Malik ya ce muna kala Ibn Shahabin Ibn Shahabin na ba mu labari sai ya ce muna fatuwufiya rasulullahi manzo sallah sallan ya rasu wal amru ala zalika ana kan haka kama yaya kan yaya yana eh ishara tana koma zuwa ga zuwa ga hadisin Aisha ba zuwa ga hadisin Abu Hurairah ba don hadisin Abu Hurairah kauluna hadisin Aisha fi'iluna ala zalika akan ni ala tarikil jama'ati fit kowa ya kama sallah ta shi dai kila fahimta wannan kalami na ibnu shahabin ko ba haka ba malamai suka ce kamata ya zo bayan hadisin aisha kila fahimta dun ko fa salla rasulullah sallallahu kaza kaza karshe bai hito fa lam yakhruj ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sai mi sai kowa ya sallata shi dai sai mutane sun ka komawa da sun saba. kila fahimta amma kuma duk da sun ce haka nan sai mu ce ai to ko shi Abu Huraira ya ruwaito shi akan cewa akan cewa an yi sallah sau uku na hudu annabi bai ba kuma sun ka cika ba sallar su saboda haka kawo magana ciko cikin hadisin Abu Hurairah shi ma yayi daidai kila fahimci wannan sai sun kai mi fatufiya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu al'amru ala zalika ala tarkil jama'ati fi tarawih haka ibnu ibnu hajar yace a cikin fatahul bari ina fata mu gane wannan suna nan kowa shi kadai ka sallace ko ka taho masallaci ko baka taho ba sun makana al'amuru ala zalika al'amari ya doke doge haka nan aka haka haka fi khilafati abi bakar har lokacin da abubakar ya hau mulki shekaran nan biyu gaba ɗaya duk haka akai wa sadaran har shekara biyu min khilafati umar ibn al-khattabi na khalifancin umar ibn al-khattabi na fasara shekara biyu don hadisin da attahe shekara ta goma sha hudu ya faru bayan hijira mun san annabi sallallahu alaihi ya rasu shekara ta goma cicicip bayan hijira ko ko shekara ta goma sha ɗaya watan farko ko ko watan biyu al-asahu watan uku shekara ta goma sha ɗaya cikin rabiu awal sha biyu ga watan rabiu awal ko ba haka ba ya rasu a shekara ta goma sha ɗaya kenan ya cika shekara goma cicicip ya shiga cikin tasha ɗaya ya yi wata biyu da kwana goma sha biyu ittifakan ko ba haka ba dama mun ce ga rasuwa ba a samun saɓani ga rasuwa matsala inda aka wani samun saɓani ga haihuwa ko ba haka ba to sai abubakar ya haushi ma ya tunwaye shekarun nan guda biyu ko ba haka ba sannan umar bin khattab ya hau ya yi shekara goma cicicin da yan watanni ko ba haka ba to Umar na da shekara goma sha hudu ina a shekara goma sha hudu bayan hijira hadisin da attafe ya faru shi yasa mun ka ce sun makana al'amru ala zalika fi khilafati abi bakar shekara biyu abu bakar ko wa sadaran da farko shekara biyu kenan min khilafati umar bin khattabi ana akan haka nan kan yaya kowa yana sallah shi kadai haka akai ko sai ga shekara biyu na farkon hawan umar bin khattabi ko eh to bayan shekara nan biyu ya canza babu ma ja fi kiyamin ramadana abin da ya zo ga kiyamin ramadana ga abin da ya canza haddasani malikun an ibn shahabin an urwa ibn zubairi an abdurrahmani ibn mi ibn al ko hmm to to shi kenan to liman ya ce lokaci ya yi kuma ga tambayi da yawa ko saboda haka dole da daɗin karatun karatun ga hadisan ga zai walwale mu na gaba amma dai mu tsaya haka nan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu tambayoyi su yi hakuri abin yayi yawa dole sai mun tace don a zo da abin da ya fi mu ɗabaƙa da abin da aka karanta ga wannan addu'a yake nema ce don Allah malam ina neman addu'a zuwa gare ka da kuma sauran jama'ar musulmi domin ni ɗalibi ne ina kusa ga jaraba kuma komi na karanta baya tsayawa to sai mai ma addu'a ubangiji Allah shi baka basira Allah ya taimake ka ga jaraba ka kuma Allah shi baka kai san harda haka abu hurare ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kana zanna a mazauninka ka tayi ka yi maganganu ka ba da hadisai in ka tashi sai ka tashi da abinka komai bai tsaya min ga kai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ma abu hurare rashin hida mayafinka ya shinsa da mayafi ne sai mai addu'a ya tuho ma ya ce ya hoyi mayafinka Ya ce tun sannan ko in an ka ce sai ya tsaya min ga kai ban ta mantuwa ba to amma annabi da ya dawo ga kattawun ko ba haka ba saboda haka mu dai mu taru sai a yi taron dangi a yi ta ma addu'a ko ba haka ba ubangiji Allah shi amsa sai kai kai roƙon abin da aka roƙa ma Allah shi amsa Allah shi ba dukkan jama'an musulmi basira kuma Allah shi ba ya nasara ga jaraba da dukkan ɗalibanmu gaba ɗaya in malam yadda zan ba shi shawarar wada karatu saboda tajriba ba hadisi ba hadisi bane ko aya wato galibi in mutum ya yi tayin abu babu hutawa bai tsayawa amma in ka yi ka ji kanka ya yi nauyi ka kwanta ka yi kwana ka huta musamman bayan asuba karatu ma asuba da waya ya fita wannan mu ta jirba mu ta boko ce amma abin da malam faɗi shine abin da Allah ya mana taimako don haka yana iya gwadawa da wannan ai ta jaraba din haka take kwarai da gaske a ba ta boko ta mala yaje ta boko ne ko sai in ce muna da ta insha Allah yawa don ina karantar da wani course nan jami'a am dan abin ga ana ce mai study skills muna karantar da shi to duk shawarwarin da aka ba su waye da zaka yi karatu ya tsaya daina ciki da yadda zaka abin nan kware da gaske wannan shawara da malai ba su wa ɗaya daga cikin insha Allah akwai shawari guda goma sha bakwai game da tsayo harda in lokaci samu sai mu yi magana su insha Allah Allah ya saka mai tambaya da alheri za mu samu har da kenan ga wani yana cewa malam assalamu alaikum tunatarwa akan takardar da aka karanta ta dabakat don Allah malam a samu wani lokaci lokacin idar da sauran wato maratib to insha Allah za mu yi Allah ya shi kila sati mai zuwa ko na sama sai mu iya insha Allah a rinka tahowa da ita tunda ana iya lankwashe ta a sa cikin littafi da an taho ana ce a yi ta insha Allah to wannan ya yi tambaya ɗaya ya ba da shawara shawararsa mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah ta hanyar aiki da abin da aka hujjace mu da shi domin ta aiki ne kawai sunar manzon Allah sallallahu za ta rayu tambayar da malam menene ake buƙatar daidaituwarsa a yayin daidaita sahu kun san tambayoyin tun na wancan sati hazu bainal manakibi wal aqdam ko hazu bainal manakibi wal aqdam kawahu da kafadu kila gane manakib jam'u mankib su daidaitu daidaitu su ba ta sama da ƙasa ba tunda akwai wanda shi ne tsawo akwai wanda ne ya tsawo daidaisun ta shigowa ko ta hita yawwa yanzu ka in shigo ka in hita su ma mu a kadam aka ce duk da wasu na cewa duga duggai amma kalimar kadamu abinda aka ce ma foot da turanci foot ya foot da turanci duka ko ba haka ba foot duk gaba ɗaya ba akibo ba ba dudduge ba sai dai ina cewa wasu na cewa daidaita dugadugai akai daidaita kawahu akai ban san inda fassarar dugadugai ta zo ba amma kafafu aka daidaitawa da ka aza daidai ya tsaka ɗan ƴan karama ya tsaka daidai ya tsata ƴan karama ko ba haka ba to in Allah ya so dukan kawahun mu za su daidaito yana yawa na hika karamar kafa in ka ce sai ka da duga dugai to gaba in na hika tsawon kafa ta za ta hita kila fahimta yawwa to fut an ce a daidaitu in abin a aza layi na ga wanda sun ka ce ana aza layi duk da na san ka wasu ce bid'a ta kuma ko ba haka ba <laughs> to an ka aza layi kan kafa da yana shigo ala kulli halin bainal aqdami bainal manakib wal aqdam insha Allah to ga wani mai tambaya wajen guda hudu yana da kyau ku lura mutum ya guda ya bari wani ya samu wata to da yake karatun tun na baya ne yana da alaka ya ce akar makar lahushin eh, Allah ya kara malam fahimta shin ya halatta idan aka karanta aya mai nuna rahama ko azaba ta Allah a cikin sallah ma mu su eh, abin nan su ce Allah sa mu cikin rahama ko sai Allah ya karshe mu daga azaba eh bai halatta ba saboda ni kat bai halatta ba saboda duk salaf duk sahabbai ba su haka nan tabi'i da ba a samu suna haka nan ba hadisin da ya tabbata na abdullahi mas'udi in mun tuna wanda ya sallar dare a ciki karshe ya ce fa ma marra bi ayatin fiha rahama illa sa'ala ko wa ma marra bi ayatin fiha azabun illa ista'aza ko ba haka ba malamai duka su ittifaki suka ce na farko dai wannan ga nafila ya ka wannan dun gaba ɗaya babu sahabi ko da guda da ya roto muna yana yi ga farilla kila an fahimta sannan suka ce amsa ta biyu shi ma kai ne mai roto mana hadisin bai ce ni ne yi ba cewa annabi yi. bai ce ne rinka cewa amin ba cewa annabi yi ko ba haka ba ala kulli halin kadiba tamamul minna sai take ala fit ta'liqi ala fiqh sunna ya ka wannan kadiba silsila ya kawo wannan kadiba akhtawul musallina na Muhammad as-Salman ne wanda nake ta cewa ku ku sai alqaulul mubin fi akhta'il musallin ina jin na ambata shi ko ka sai shi ko ka sai shi yawwa to adiba ciki insha Allah za a samu tafsilat gwargwado ga haka nan wanda yake duka madamunu ha ba a yi shuru akai idan liman na karatu to zai kace karatun kowa ya tabbata ehen karatun kowa sai ya shuru duk wanda ka biyan liman sai ya shuru kila an fahimta sauran kuma sai a abin da aka ce ayi na kabbara su tahiya da wannan shi haka kwaikwayon liman Allah samu zan karanta mai tambaya ta biyu yayi hankurin saura don saura su ji nasu yace shin malam yana halatta ayi yi ba da yaren da ba larabci ba misali hudubar juma'a hudubar aure hudubar idi so wannan yana cikin rigingimun da an kai ta yi kai suka aza yau an ka fara amma zan ce ma ta shekara ɗari bakwai ana rigimata ta shekara ɗari bakwai in ka karanta kadiyar amma ittifakin abin da aka ittifaki ko ko a ce abin da ya karhi waɗanda ahalus sunna sun kai ba goyon baya suka ce ya halatta a fassara amma dai duk an fassara dai ƙarshe dai a yi da larabci babu illa ko larabcin ya zo farko ko larabcin ya zo biyu na biyu ma'ana ko ka fara yi da hausa a nan wajen mu kenan ko sannan ka yi da larabci ko ka fara yi da larabci sannan ka yi da hausa larabcin dai ya shigo sun ce daga cikin shirudu amma ya halatta a fasara da kowane yare wannan kaulin shi ne hidin natsuwa game da shi kuma na shi ne ganin manyan malamai sun kafi tafiya game da shi amma akwai waɗanda ka tafiya suna cewa ya halatta ma a yi ta da yaren kakka ma da larabci daga cikin su akwai Umar Futi a Senegali dan Almaliyu dan Mali na Umar Alfuti ya kawo ta amma dai ba mu hujja da kauli ne saboda mun san wanda yake amma dai shi ya kawo wannan rigima a cikin Afirka gaba daya ha aka yi ta wallafa da takardu ana jinjina mai amma khalafal jama'ata huwa la yadari ko ba haka ba saboda haka dai a fassara ya halatta amma a da larabci larabcin ko shi a farko ko shi an na ƙarshe la ba su zalika wannan ya ce malam ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan wannan lokaci wato ma'ana lokacin da ake addu'a wannan yana ji yana magana dan lokacin nan da an kace la yuwafiquhu abdun muslimun yas'alu Allah illa atahu Allah ma sa ce eh annabi ya faɗi mana kuma mun faɗi hadisin ko ba haka ba ya rubuta tambayar kamun a karanta hadisin to akar wakalla kai wata magana ta jawo tambaya yace malam shin cewar da ake yi annabi adam alaihi salam ya ba annabi dawud alaihi salam shekara 60 cikin shekaru ne shin ya inganta domin naji ka ce shekara dubu garai eh, ya inganta hadisin ya inganta duk da akwai rigingimu game da hadisin amma karshe hadisin hasanun la yahtajju bihi yana na a cikin al-ibana an usulid diyana na abul hasan al-ash'ari wanda muka fi sani wanda aka ce ash'ariya ko hadisin da ya ingantacce na anan ya fi da shi a cikin ahmad ina jin da abu dawuda lalle hadisin ya tabbata kuma shine farkon aka ce farkon ɗan adam ya fara mantuwa hadisin da yake adamu alaihi salamu an nuna masa al'ummar shi suna alamu zarri sai daga ciki sai ya ga siffar wani ya tambaya wane ne wanda aka ce ɗanka ne ɗanka ne Dawud alaihi salam shekara nawa garai aka ce shekara arba'in arba'in ɗan ya ce ya ce kat da dai an ba shi ɗari a ɗauki sittin cikin nawa a sa mai sittin cikin nawa a sa mai ya zan nawa kenan ɗari kuma shi kenan sai aka rubuta nabi adamu ya yi lokaci ya yi saura shekara 60 sai mala'ikin mutuwa ya taho yace to lokaci ya yace ina ai saura shekara 60 sai ka ce ai ka ba jikan ka ko dan ka dawo da shekara 60 sai ce ah, ni kan bai haka da kowa ba iya ne suna nan zan suka ce su ma ba ai haka ba hadisin yace to wannan shine farkon mantuwa ta dan adam karshe sai Allah ya ce ku rubuta ma Dawudu shekara ɗarin da falalata shi kuwa ban mai nashi sittin da falalata haka wannan hadisi akwai shi insha Allah za mu kara tafsiri ga bayan Allah su aka makalla na hitar da wasu tamboyi kamar da kai umarni don rashin munasaba wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana imani da da abin duniya yace do Allah malam <laughs> to ba sai malam ya ta sai littafai ba ce don Allah ma'ana ina son ƙarin bayani game da kabbara wajen hudu ba shin cikin ta larabci abba ayi abba ayin kabbara ko haddata hausa wannan tambayar kamar mu ba da amsa ta sai mun koma ga maganar da muka yi ɗazu an ce ana fassara hudu ba ko wannan rigimar ta zo shi an ka fassara hudu ba da yare da wani yare shi yare ana da hausa misali ko da turanci ko da zabamanci ko da rubanci sadda ana yin ta da wannan yaren badaris hudu ba ce ko ba hudu ba ba an yadda hudu ba ce to kun ɗauki ɗayan ne suka ce to in dai hudu ba ce to ba a magana kila an fahimta in dai hudu ba ce to ko da hausa ba a magana ko da wani yare an kai ta ba a magana sai in ka yadda ba hudu ba ta ba sannan a ce akwai daman magana in ko an yadda hudu ba ce to ana yin ta sai ba a magana kila kun fahimci wannan wannan shine kauli rajihi da cikin maganganun kuma shine kaulin da yahi a gamsarwa sai dai shekaru da sun ka wuce kila kusan shekara shidda ko bakwai ko he daga haka irin wannan ta dan taba samuwan wannan rijimar da ma limamin masallacin Abuja da na kawo wannan kaudi a cikin karatun ina karatu irin nan kamar da aka karatu na National Mosque Ustazu Musa Muhammad a ɗabi'ar da yake in ya tuwo masallaci ya yadda ana fassara khutba amma in ya to masallaci bai hawan membari sai ya tsaya nan sai ya fassara khutba kila an fahimta sai ya gama fassara khutba sannan ya hawan membari sai abinda magana ta taso sai ce to shin khutba ta ko ba khutba ta ba don khutba bisa membari aka yinta don ba khutba kasa in khutba ta to ya rinka hawan membari in ba khutba ta ba to ana iya magana ko ba haka ba ehen to ala kulli halin aka yi ta dai dan tattaunawa karshe dai ni na ganin bai kamata a ce ya tsaya gehin minbari ya yi magana ba ya hawa ya huɗu ba to haka na tahe kai nai kuma alhamdulillah ana nana kokari a gyara ala kulli halin abin da sani ka wannan don ka'ida in ana son ta zan formal huduma din to a hawa bari kan liman ka taho nan sai ka dan tsaya gehin kana mutane yan jawabai a gama ka ce hudu ta a ka hau membari sai a yi formal ba kila fahimta in ka hau membari to da kowane yare kai ta hudu ta in ko hudu ta ba a magana ina fatan fahimci wannan kalla wannan shi ma ya nemi addu'a a taimaka mai da ita sannan ya ce Allah gafarta malam ya yi halaccin cewa sallallahu alaihi wasallam lokacin da imam ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hudu ba ranar juma'a game da ma kabbara ban iya tun haye tambaya farko ba kabbara cikin hudu ba ina jin shi tambaya ko sai da yatta Allah ka ta abin ga kila fassara ko ta Hausa ko ta larabcin ana kabbara cikin hudu ba eh ba a yayi ko yawa to sai mu gyara wannan kenan ba ma sai ta Hausa ba ko ba haka ba ba kabbara hudu ba ta biyu cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban tsayuka ne ba ba sa abin da zan ce ma ba in ce i sai ka na baka dalili in ce a a sai na baka dalili ko ba haka ba to kuma ban da dalili ana cewa ko ba a cewa ah, wannan sai an kara karatu insha Allah akramakallah wannan ya ce assalamu alaikum shin ya halatta mutum ya sa turare wanda aka hada da giya wurin yi yinai babu komi game da haka nan akan kauli raji kila an fahimta a ƙauye rajihi alkohol ba na jisa ba ne kila Allah ta gane ko da ke amsa za ta ba za ta yi nauyi kan wasu kara a na ce giya jaizi haka wani ce na ce ba jaizi za ta ba zaman giya na jasa shi aka magana kai ne kila fahimta kuma ana magana kuma kamun haka na alcohol ko ba haka ba a takaice ina jin wani karatu na shayi ne a bulugul Marani ko kila ba dauka ba amma dai ko da an sa alcohol kasai taurare kusan kuma da alcohol ko da an sa alkahol ga turaren kila an fahimta ehen babu illa ko kasashe yana sallah insha Allah ta'ala wannan ce assalamu alaikum malam shin ko akwai addu'ar da ake karanta a lokacin da liman ya zauna tsakanin hudubobi biyu domin na ga wasu kamar suna addu'a a lokacin da liman ya zauna malaman hadisi sun ce babu wata addu'a da ta zo daga manzo ko daga sahabbai ko daga magabata da aka yi wurin hasali ma malaman hadisi sun ce bid'a ta addu'a wannan lokacin masu yin ta la'alla sun ɗauki wani kauli na zaidun da sabiti da yace daga cikin wuraren da aka tsammanin wannan sa'a da annabi ya ce la kuwa abdu muslimun wa huwa qa'imun yusalli ya Allah shay'an illa atahu iyahu Zaidun ibn ya ce huwa ma bainal khutubataini kila an fahimta to wannan sai son ka rike to kuma hadisin ma bai inganta ba ga zaidu zaidu da sabiti sanadin da ya zo gare bai inganta ba shi yasa ba ma ciya zaidu da sabiti ya ce shi ma bai ce kai addu'a lokacin ba ko in eh, bai ma inganta ba ala kullu halin dai babu abin da ya tabbata na wannan kan haka ba a yi kama kallon wannan ce ina neman ƙarin bayanin wannan kalma da ba Allahu ala kalbi Allah zai rufe zuciyar shi imani ba zai shiga ba sai in ya bar wannan halin wa bitali in imani bai shiga kwatsona ko kuma jan kunne na game da tahuwar azaba daga baya Allah ya kare mu to menene gwargwado ko tsawon lokacin da liman zai zauna tsakanin hudubobin nan guda biyu babu wani abu da ya zo na gwargwado illa sun ce bai zama mutlaƙil julusi da an zauna shikenan ana iya tashi in ka daɗe ko ka tsaya ko in daɗe ka minti ɗaya minti biyu minti uku bai zo ba mutulakal julusi aka cewa amma malaman fikihun malikiya wannan na faɗa da hadisi bai zo ba amma ga fikihun malikiya sun ambaci cewa ana karanta gwargwadon karanta kul huwallahu ahad kila an fahimta sun ambaci haka na cikin tafasil in ban manta ba kila malam yahuza Zariya wanda ya fatahul jawadi ya ambaci haka nan cikin sharhin irshadus saliki insha Allah ta'ala akan makallaci me zaka ce game da masu ce eh, masu zuwa masallacin juma'a da tufafin suna aiki kamar kanikawa sai mu ce su ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatso daga haka nan kuma ya hana haka nan kansu ma irin irin suna ya wajabta musu wankan juma'a dole saboda haka ai kokari a gyara kuskure na babba assalamu alaikum wa rahmatullah afuwan ya sheikh karrir lana isma kitab allazi zakarta fi asna'i ad-dars libn qayyim al-jawziyya likay nastati'a an naktuba isma wassalam جاهي كن جاهزا كن مستعدا أقول شفاء الأليل شفاء شفاء العليل بالعين شفاء العليل في مسائل في مسائل القضاء القضاء والقدر والقدر والحكمة والحكمة والتعليل والتعليل أكرر مرة أخرى شفاء العليل fi masail al-qada'i wal qadari la masila lahu fi babihi la masila lahu fi muhammad ibn salih al-uthaymeen to wannan tambayar yawan littafai imam malik ka bidi kasar din harko da malaye mana kafin fara karatu sai da ya faɗi wayannan kuma ya ambaci wasu a takaice dai ba mu nasaba gaskiya ayi hakuri yace ina da tamboyi wannan yace yana tamboyi shin malam littafin gana muwadda shi ma gaskiya wannan kamata ya bidi wannan kasar din wai misa ya kafara da haddasa ne jin malam ya bayyana ga sai dai malam zai kara mishi <laughs> to wannan ta kusa da ƙarshe yana tambayat ina hukuncin waɗanda ka jam'in eh, tahajjud watan ramadan gaba ɗaya kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi bayin jam'in watan gaba dai ya bari karatun da zamu hara kenan ko ba haka ba kai ne zamu tashi sai ya ce lokaci yayi sai bari sai sati mai zuwa insha Allah to wannan dai ta karshe tunda ana cikin bayanin sallah ne ya ya dai roki Allah ya kara mana ikhlasi da lafiya da mukan mu dalibai ya gama da abin duniyar nan da wani ya ci ya ce bayan haka malam don Allah ina neman ƙarin bayani game da wasu salloli da nake jan ana cewa duk wanda ya sallace su yana da wani keɓantaccen sakamako daga Allah misali duk wanda ya sallace sallah raka'a goma a kowace raka'a ya karanta suratul ikhlas sau ko kafa talatin zai gina gida a cikin aljanna wai Allah zai gina gida a cikin aljanna wannan suna cikin hadisai ba tun hadisai al-ahadisul batila kawai zai baka reference kariba al-mawdu'at na ibn al-jawzi al-mawdu'at na abu al-faraji ibn al-jawzi biya tar irin wannan hadisai ya kawo sannan kuma ka fi kadiba al-fawaid al-mawdu'a fi al-ahadith al-mawdu'a al-fawaid al-mawdu'a fi fi al-ahadith al-mawdu'a na ash-shawkani shi ma na karanta wani abu game da shi cikin abubuwan hadisin da bai da asali insha Allah to shikenan Allah shi zamu da bukatotin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaika abu na kaso na kaso dan kara da Allah ya kokari